Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako ya yi duba kan karuwar masu kamuwa da cutar kansa ko kuma sankara ko ma daji kamar yadda Hausawa ke kira. Shir da a bara kaɗai Najeriya ta samu sabbin kamuwa a akalla ɗaya baya ga wasu dubu saba'in da takwas da cutar ta kashe. Dakta Muhammad Inuwa Mustapha shine shugaban sashen kula da masu cutar kansa ko kuma sankara na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya ya kuma yi mana shimfiɗa kan dalilan da ke kawo kawo cutar ta kansa musamman nau'ika uku da ya ce su suka fi tsananta a kasar. Ita cuta ta sankara ita cuta ne wanda take tana taɓa duk wata wani sassan jiki daga kai abin da ya kai har kafa ba inda baya tabawa. So shi ciwo ne wanda zai fito ya ci gaba da ta girma dun ba ɗau mataki ba. So shi wannan ciwon kika kalla alkalma za ki ga cewa a duniya gaba ɗaya sankara ta mama ta fi kowace yawa sannan wanda take bi mata ita ce ta huhu. Eh. So amma kika zo Najeriya ƙasar Najeriya yayin da muke ciki za ki ga cewa ta mama ita ce tafi kowanne an kuma wanda take bi mata shine ta bakin mahaifa so a maza kuma za ki ga cewa akwai wanda muke cewa ta mafitsara ita ce ake cewa prostate cancer za ki ga a maza ita tafi kowace yawa a duniya kuma haka a Najeriya eh, to eh, dakta ko me ke kawo waɗannan su nau'ikan kansa guda uku da suka fi tsananta a Najeriya to yanzu bari mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya guda uku kin ga yanzu muka ɗauki ta mama shi abin da suke kawo su akwai abin da muke cewa genetic eh. za ki ga cewa cewa in wannan ajin din shi akwai yana da zai iya yiwa ya samu wannan tar na kansa na mama sannan kuma in a dangin mutum wata mace tana da ita kuma tana da yiwuwar cewa za ta iya samun wannan sannan kuma akwai ciwon mama wanda ba jeji bane in mace ta yi wannan zai iya yiwa nan gaba za ta iya samun na maman sannan kuma sai ciwon mama da ya taba ɗaya maman ɗaya maman shi ma zai iya tabuwa saboda wannan wance da ya taba shi ma wannan zai iya sa ya same shi kin gane so akwai kuma yawan abinci da ake ci da ake cewa fati da irin abin da ya shafi maiko shi ma yakan kawo wannan amma ba wai yana ba shi da yawa wannan gaskiya don kika tafi na mahaifa shi kuma abin da yake kawo shi ko wani eh, wata cuta da muke cewa human papilloma virus wata kwaya ce to ita kuma duk abin da yake kawo ta wannan yakan kawo wannan ciwo na bakin mahaifa in mace ta fara saduwa a karancin shekaru za ta iya samun wannan human papilloma virus da zai iya kawo mata wannan wannan cuta na bakin mahaifa sannan kuma akwai abin da muke cewa multiple sexual partner kuma tana da mutane da yawa da take saduwa da su to wannan shi ma zai iya kawo wannan cutar sannan banda wannan kuma akwai immunity irin in garkuwar mutum ta yi kasa, kamar mutum yana da ciwon ko HIV ko wani ciwo na diabetics ko waye eh. wanda ƙwayoyin da suke yakar cututtuka a jiki suka yi ƙasa za su iya sa shi ma wannan cutar ya shiga so mafitsara kuma za ki ga cewa shi ma akwai genetic abubuwa da suke eh. kawowa kuma shekaru ma eh. saboda na mafitsara prostate cancer za ki samu cewa kashi biyu cikin uku wanda suke samu za ki ga shekarunsu ya wuce tun da biyar zuwa sama. Rashida Adamu magidanciya ce da ta yi fama da sankarar mama ko kuma breast cancer ta kuma yi mana bayani kan yadda ta kamu da wannan cuta da ma halin da take ciki a yanzu. To ni dai ba zan iya ce ga asalin yadda aka yi faru ba haka kawai da na tsinci kaina da wannan cuta sai jelen asibiti neman magani daga na gida zuwa na gargajiya wannan dama dole ne duk wanda ya tsinci kansa a yanayin lura zai nemi magani amma na kansa magungunansa gaskiya akwai ɗawainiya a ciki yana da tsari tsada da kuma wahala ma wahalan jinya ya wannan lokaci ya batun haihuwa to haihuwa dai kasan shi kansa um, na mahaifa da a iya cewa dai matsalansa ya fi yawa in an zo batun haihuwa gaskiya kamar yadda shi ma na nono kamar ka ga yanzu misali ne na nonon ne na fama da shi ya sa ma ya zamo shayarwa yana da wahala don yaro ba zai sha wannan nonon ba gaskiya saboda cutan da yake tare da shi yanzu an warke a alhamdulillah ko me ke haddasa tsanantar cutar har a kai ga gaza nasarar ceto masu fama da ita ko da sun je asibiti dr muhammad inuwa mustapha ya ce galibi mutane ba sa son zuwa asibiti har sai cutar ta kai kololuwar da ba za a iya magance ta baki daya ba abin da yake ka mutuwa a wannan cutar shine eh, mafi yawancin mutane musamman kasashe masu tasowa irin kamar najeriya za ki ga cewa mutane ba su zuwa sai a matakin karshe saboda in matakin farko farko ne zuwa na farko da na biyu za ki ga cewa ana kaiwa ga warkewa ga wannan cuta na sankara so amma kuma aka zo karshe karshe zaki ga cewa ba magana warkewa ake ba shi abin da muke yi shine magana cewa abin akwai abin da muke cewa quality of life eh. inda za a kara mutum ingancin rayuwa in mutum yana fama da ciwo a bada maganin da zai hana wannan ciwo in mutum yana fama da wani in kamar irin abin ya taba kashi ne a bashi maganin da zai hana ciwon kashin ko kuma a yi masa gashi a kashin in kwakwalwa ya taba shi ma a yi gashi a kwakwalwa a bada magani so wannan ba ana kara shekarun mutum ba ne kawai ana ƙara a lallaba lallaba cewa dai mutum ya bar cewa ciwo ciwo a cire wannan ciwon da abubuwan da suke tahowa so shi ne so shi yasa muke yawan ciwo mutane a ringa zuwa a matakin farko farko yabo Ahmad wani majinyaci ne da ke fama da cutar ta kansa nau'in ta kwakwalwa ya kuma bayyana mana yadda ya kamu da cutar abu dai ka san wai an ce idan ciwo ya tashi kama mutum baka da hukuncin yaushe ne zai zo na dan dai fara jin wasu alamu haka na rashin lafiya kuma ka san yanayin yanzu na rayuwa yadda na je asibiti gwaje-gwaje shine sai ya gwada sakamakon cewa ina dauke da wannan cuta to yanzu me wani hali ake ciki to halin da shine an ɗora mu akan magani wanda muke sha shine yake dan taimakawa to amma kuma shi ma ka san yanayin halin rayuwa da ake ciki shi wannan magani eh, kuɗi ake sakawa a saya mai tarin yawa to dai alhamdulillah da yan an samu akan saya ba a samu ba kuma sai a yi hakuri sai abin da Allah ya yi shi ba Musa Sani wani da ya kamu da cutar cutar ta kansa ya alakanta cutar tasa da ta'ammali da wani nau'in magani da tun farko asibiti ya dora shi a kai. oke wallahi lokacin da muna cikin aiki ne a ni polis ne ina cikin wani aiki sai haka ne wasu yan fashi suka shigo suka harbe ni a hannu. Bayan sun harban da hannu a hannu Allah ya taimaka da na tsira bayan mun je asibiti sai likita ya bani magani ya ce mun ga wata allura nan kuma zan ke zuwa wani lokaci na samu wani daina amma ni kuma haka ne da kitabi min jiki ban daina ba wannan allura dai ina yi ina yi sai ta dan ji min ciwo a kafa tana ji min ciwo a kafa sai kuma kafa na ta kumbura gaba daya naman kafan sai ya lalace ya muka zo asibiti aka yayyanke wanda za a yanke sannan shine aka daura mu akan magani yanzu dai ga kafa nan dai nama a bude yake wani gun ma kashi kana iya gani ko waɗanne ne matakan kariya daga cutuka na kansa tambaya kenan ga kwararren likitan namu Dr. Muhammad Inuwa Mustafa ga kuma ƙarin sa. Mai yanzu na mama breast cancer kenan akwai abin da muke cewa breast self examination shine mace ta laminin mamanta da kanta kin gane wanda duk wata mace ta tsaya wajen mudubi ta mm. kalli mamanta guda biyu ta ga cewa ɗaya ya fi ɗaya girma ko kuma kala ɗin wani ya canja ko kuma mm. akwai kumburi a wani sannan ta tattaɓa su kowanne ta ji ko za ta ji kwaya a in ta ji kwaya ko wani abu da bata saba gani ba ko kala ko wani abu ko kumburi to ya kamata sai ta je ta ga likita sannan kuma akwai abin da muke cewa kanin ne na mama da ake mana cikin screening da ake tantancewa to mm. shi ana yi ne musamman mace in bata kai shekara arba'in ba usually muna sa ta kai wannan tantance ta hoton maman da ake scanning da ake zo kuma na bakin mahaifa shi wannan yafi kowanne arhama shi eh. akwai abin da muke cewa pap smear da ake yi shi a gaban bakin mahaifan ne ake ɗaukar abu a je a gwada a gani in an ga mm. cewa akwai alamu sun nuna cewa shi wannan na jeji ne sai a je a dau akwai abin da muke cewa biopsy shi ma za a dau biopsy shi ma a tabbatar cewa wannan ciwon na bakin mahaifa ne ko ba shi bane kuma na tsara prostate cancer shi da a shekara arba'in ne in mutum ya shekara arba'in ya gamata a gwada shi a yi masa akwai abin da muke cewa prostate specific antigen PSA mm. shi jini ake ɗauka a gwada a gani a ga cewa ya hau ko bai hau ba. Ƙwararren likitan ya kuma ja hankali kan muhimmancin gaggauta miƙa kai ga asibiti da zarar an kamu da cutar kansa ko da yake ya kuka da yanayin tsadar magungunan cutar tare da kira ga mahukunta wajen ɗaukar matakan agazawa masu ɗauke da ita. Shi ciwon jeji shi maganin magunguna da ake bayarwa gaskiya suna da tsada so za ki ga wasu sun zo a matakin farko farko amma saboda irin ba kuɗin da za a yi magani da waye za ki ga eh. cewa ana ta neman magani kamar yanzu mace a ce za a yi mata gashi ta zo da ciwon farko farko ciwon bakin mahaifa ta zo a mataki na farko za ki ga to gashi za a ce dubu ɗari shida dubu ɗari takwas dubu miliyan ɗaya kin gane so hmm. wannan in aka yi ta ja aka yi ta ja saboda gwamnati ba ba ta taimaka sosai gaskiya irin wannan so inda a ce za a ringa taimaka sosai za ki ga mutum irin wa'annan sun zo matakin farko an yi hmm. treatment an ba da magani sai kiga an kai ga waraka amma in ba yi ba ana ta bata lokaci kiga ba kuɗi ana kaiwa wata shida sai ki zo ki duba a lokacin kiga ya bar wannan mataki na farko da ake magana ya ƙara tsananta ya kai ma watakila matakin da ba wani waraka za a kai ba ko kuma lokacin ma da za ki ga gashin ma ba zai amfani ba. To madalla kalaman ƙwararren likita kenan Dr. Muhammad Inuwa Mustapha shugaban sashen kula da masu cutar kansa ko kuma sankara na asibitin Malam Aminu Kano a Najeriya. Duka-duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI gana wakilinmu Ibrahim Malam Goji. Sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.